Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin rana Alhamis 28 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruk Sayinna muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji wata hira ta musamman da wani ɗan rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar akan yawan jam'iyyun siyasa da suka yi rijistar shiga zaɓe. Sannan muna tafa da shirin ah, na kasa na Sulaimu Barma. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran duniyar. Masu zanga-zangar rikin jinin gwamnati a Iraki sun kona ofishin jakadancin Iran da ke birnin Najaf a kudancin kasar. An kashe mai zanga-zanga ɗaya. kana akalla 35 sun sami raunuka sa'ad da jami'an tsaro suka yi harbi da harsasai masu rai domin hana masu zanga-zangar shiga ginin ba wani jami'in ofishin jakadancin da aka raunata wani ne karo na biyu da masu zanga-zangar suke kai farmaki ga ofishin jakadancin iran a farkon wannan watan ma masu zanga-zanga sun jefa kwalaben wuta a ginin ofishin jakadancin iran din da ke karbala duk da yake bai kama da wuta ba hakan ya nuna yadda lamari ke kara yaduwa da kuma kazancewa a zanga-zangar da ta mamaye kudancin iraki tun daga watan oktoba masu zanga-zangar na neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a gwamnati da kuma abin da suke gani tamkar karuwar shishigin iran a lamuran iraki shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu na amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a hong kong duk da kasancewa wato duk da kawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da beijing majalisar dattawa da ta wakilai duk sun amince da kudurorin da kusan murya daya a makon da ya gabata daya dokar ta yi tanadin cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da kowace shekara China tana baiwa Hong Kong cikakken 'yancin cin gashin kai domin ba ta damar shata yanayin kasuwanci da ya dace da ita. Dokar ta kuma yi barazanar kakaba takunkumi ga jami'an China da suka yi kunnen kashi. Doka ta biyu kuma ta haramta fitar da hayaki mai sa hawaye da kuma wasu albarusan roba da kuma kananan makamai zuwa ga 'yan sandan Hong Kong. beijing ta yi barazanar ɗaukan matakan ramuwa muddin trump ya sanya hannu ga dokokin tana mai cewa amurka na yin shishigi a lamuran cikin gida na kasar china china ta gargaɗin cewa sakamakon hakan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba to labaran kuke sha daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar albania cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30 yayin da kasar take zaman makoki na kwana daya ministar tsaron kasar olta zaka ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su muryar tana rawa daga cikin waɗanda suka mutu da suka hada da ƙananan yara akwai akalla mutane goma sha hudu a birnin dores da ke gabar teku sai kuma wasu akalla sha biyar a tsunami da kuma akalla ɗaya a kurbin jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya karuwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu da dama suke ba an kuma kai wasu da dama da suka ji rauni a asibiti gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a yankunan da lamarin ya fi shafa a daidai sa'ad da ma'aikatan ceto ke ci gaba da aikin tono mutane daga baraguzai an kuma tura tawagogin ma'aikatan ceto da ƙwararru daga makwabtan ƙasashen kosovo da italiya da kuma girka a ƙarshe kuma ƙasar sudan ta bi sahun sauran duniya gangami yaƙi da cin zarafin mata ƙoƙarin sudan ɗin a matakin ƙasa ya ƙunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula wannan ne karon farko a cikin shekaru talatin da sudan ta shiga gangamin na kwanaki goma sha shida na ƙasa da ƙasa mai fafutukar kawar da musgunawa cin zarafin mata wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya a wani taron manema labarai ministar jin daɗin jama'a lina alshek ta jinjinawa mata da suka shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a ƙasar ta sudan da kuma shirarwan bunƙasa lamuran mata alsheik ta ce gwamnati ta kaddamar da gangamin na kwanaki 16 ne domin dakile wa mata ta ce a wannan shekara suna kudurin mai da himma da samar da kudade domin inganta kiwon lafiya tattalin arziki da kuma yanayin zamantakewar mata da 'yan mata da kuma kananan yara a birane da ƙauyukan ƙasar shekaru gwammai da aka samu na taɓarɓarewar tattalin arziki da yakin basasa ya raba mata da dama da muhallansu inda suka koma a sansanonin 'yan gudun hijira a yammaci da kuma gabashin sudan murtala faru kusan na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc a jamhuriyar niger yayin da ya rage 'yan watanni a fara gudanar da zaɓuɓɓuka sababbin jam'iyyun siyasa na ci gaba da bayyana a fagen siyasar kasar inda bayanai ke nuni da cewa jam'iyyu kusan 200 ne suka yi rijista a yanzu haka lamarin da masu rajin kare demokuraɗiyya irin su nasiru sa'idu na muryar talaka ke gani a matsayin koma bayan demokuraɗiyya a bisa la'akari da yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da ƙoƙarin mayar da jam'iyyun tamkar wani jari kamar yadda za a ji a hirarsu da sulamumin barma. jam'iyyar siyasa ta zama tamkar shago ko kuma masana'anta wadda idan baka buɗa ta baka hoke to sai a ci kasuwa a barka siyasa mutane su da ta kasuwanci makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya shi yasa ka gani kowane ya taso ya buɗe jam'iyya a haka kuma ya huskanci gwamnati a bashi kaso nashi wanda za a bashi bakin abin da ya dame shi kenan wasu na ganin yawaitar jam'iyyun siyasa ma'auni ne na demokradiyya ga ka'ida ko faransif abu ne mai kyau cikin demokradiyya amma alƙiblar da an ka ba su niger a ya bambanta da alƙibla ta demokradiyya da jam'iyyu da yawa ya an ka buɗa su ana tsammanin in wasu na mulki wasu sai su tsaya su yi adawa su yi tsaye-tsayen daka duk irin wahalar da cikin adawa su taka mu mulki burki domin talaka ya ci amfanin demokradiyya to me an ka waye an ka gani yanzu in kana da jam'iyya ɗari nijar in ka kasa tamanin da goma sha biyu duk suna wurin mulki to ai wannan ba a kasafa ta a ce an yi su ne domin demokradiyya ta ci gaba na biyu in ka diba yau da fara demokradiyya kwa yau babu jami'ar da bata gamu da wata ba wannan cakule-cakule shi ka nuna mana hujjar cewa babu farti wanda a rike da aƙida ta kamaime wadda shi karge tunda ai akwai aƙida wata jam'iyya sai duniya ta tashi ba ta gamuwa da wata in ka diba yau ƙasa horan shi da ƙasa amurka akwai ƙasashe da yawa na duniya wanda kowa dangance da aƙida ka kana tsaye matsayinka kuma sai wani mai aƙida irin taka ka iske ka amma ba za ka iske mai aƙida wadda ta sha bamban da taka ba talaka yau bai ci amfanin demokradiyya ba ta mai amma su duk wanda bude jam'iyya karama za a ga cikin shekara biyu uku kai mutunan nan ka canza da kai da mutanen ka talakawan waɗanda ka nuna ma an ka buɗa ta da su su babu abin da sun samu illa a tara su a yi taro a rataya musu kyallaye su tabbatar daga jam'iyyar da suke bakin abin su kenan. ya za a yi talaka ya tantance jam'iyyar da uh, ka iya yin wani aiki na a zo a gani uh, ko kuma wacce take da damuwa a kan uh, yanayin rayuwar da talakawan ƙasa ke ciki kaga shartar da parti politik ta ɗora ma parti politik nauyi na su waye matalaka kai amma yau kaga wannan aikin sun bar shi ga kungiyoyin wararen hula kawai sun tabbatar da kungiyoyin wararen hula ba su da hali na su ta yi lungu-lungu cikin ƙasa su waye matalaka kai su ne adda halin su yi shi ba su yin shi saboda bai gyara su radda duk 'yan siyasa sun kai da talaka ya gane da cewa ya kamata ƙura'a ta ta zama inci ne to demokaradiyya lokacin nan za ta ɗauki wani salo kuma su irin yaudarar da suka yi matalaka ba za su ci gaba da yin ta ba Nasiru Sa'idu kenan ɗan rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan eh, oh, <laughs> Ɗan kama a rage rigima ba ka da gaimatu da ka ga fasinja ma kawo kayanka. ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> ɗan kamashin manajan rigima ba abin da idame shi kasan kankan ba shau daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin shau, mun cinye kuɗin kamasho meye mun cinye kuɗin kamasho karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe. Kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kama kamashe mugun bawa. Madalla, Allah ji kan ɗan mara Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau ya sauka a tarayyar Najeriya inda wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ta zanta da wani ɗan jarida mai fama da makanta bakon namu na yau mutum ne da ya jajirce akan maganar karatu da nufin samun wata tsayayyar madogara a rayuwa abin da ke zama wani abun koyi ga mutanen da suka ɗauki tawaya tamkar wani lasisin sana'ar bara a wannan tantaunawa dan jaridar ya fara ne da yi wa hawa bayani akan yadda aka yi tsinci kansa cikin halin makanta sunana masud abubakar daga jihar kebbi karamar eh, hukumar birnin kebbi To, uh, Malam Masud, um, wannan larura ta rashin gani yaya aka yi ta same ka shin da ita aka haife ka? A'a, kaman measles. Bakon da Eh, measles. Kaman shekara biyu bayan an haife ni da haka abin ya fara. To, eh, da kaɗan kaɗan dai yau da gobe an yi magani a gida muka zo Sokoto muka zo Kaduna. a kano kai karshe dai muka je har egypt ma dai saboda a samu a ga ko a zai yi ta ma dai allah cikin ikon shi dai abin bi ba to malam masud shin ka yi makaranta a kwarai bayan na je egypt 1996 1998 na dawo bayan abin bai ba to sai aka daga nan sai na shiga makaranta matakin farko wato primary school a nan kebi akwai makarantar masu bukata ta musamman a nan sai aka ce to a tunda akwai makarantar bari ma kawai tunda abin bai yi ba in wani hanya ya ki bar a tirayin wani a gwada to sai shi kenan ko sai na tafi na ana nan ana nan muka zo muka gama primary na zo na tafi makarantar sakandare makarantar barikin sojoji da ke can kebi din to nan na zauna da su su dai na zo kuma na yi waziri umaru federal polytechnic Eh, na karanta aikin jarida mass communication har ma na zo kuma na taho kaduna eh, polin kaduna kuma saboda hnd kuma duk da akan aikin jarida to masha allahu shin makarantun da kake yi na ji ka yi firamare ka je sakandare har kai matakin da makarantu har ma ta gaba da sakandare shin makaranta ce irin ta, musamman irin taku ta masu wannan larura ta rashin gani ko kuma tare da mutane masu gani haka kai mu'amala kai wannan gwagwarmaya ta karatu a gaskiya um, abin da ke faru shine in ban da primary school din nan ba inda ne inda yake ta masu bukata ta musamman secondary da ne duk faɗin makarantar nan gaba ɗaya girman ta ni kaɗai ne ne makaho na farko da suka fara ɗauka a makarantar nan sannan eh, waziri ma da na yi nan kimiyya da fasaha ta waziri nan ma ni kaɗai ne kusan ba ma department din na aikin jarida ba kamar duk makarantar ma gaba ɗaya mu bukata ta ni kaɗai ne. Eh. to shin yaya lokacin da kake karatu yaya ka hada duk da galaruran da kake da ita yaya karatun ya zo maka. Eh to kisan abu ne mai ɗan wahala kuma abu ne mai cin kuɗi sosai ka karatun mai bukata ta musamman wanda baya da ido gaskiya saboda ke kamar gurgu shi biro ne kawai zai siya kamar normal yadda ku za ku siya shi kawai dai ba kafan ne kuturu ma haka kurma ma ta amma wani ba ka gani wato akwai abubuwan da za ka kai amfani da su kuma suna da tsada wanda wasu ma za ka ga sai gwamnati ta taimaka ma waɗansu in kamar baka da karfin siya wani kuma ɗin dai sai an yi kamar ana yi da abu ne wanda gaskiya eh, so saboda haka Eh, a matakin firamare dai wannan tunda mataki ne na bukata ta masu musamman masu bukata ta musamman gaba ɗaya makarantar haka take malaman kuma duk irin ku ne haka za su koya muku yadda ake karatu da rubutu akwai kayan musamman za a yi amfani da su wajen koya muku kamar mu rubutun mu zaka ga ana shafawa ne ba ana dibawa ne kamar naku ana ce mai braille so muna din shafawa ne digo-digo eh, ne haka a takarda mm. za ka shashafa za ka ji abin da ake akwai littattafai har kur'ani akwai da hadisai da komai da irin wannan rubutu duka akwai eh, in ka zo secondary school za ka zo da typewriter ka wato keken rubutu da matan a primary in ka kai aji uku za a fara koya maka wannan saboda kudu za ka gama ya zama cewa ka iya shi don ka je secondary da shi za ka yi aiki saboda malaman ka na can ba za su gane wannan rubutu na shafawa ba to in aka yi jarabawa ko aka yi gwaji wato test ko aka yi assignment sai ka je kai taifin ka ba da ansa da wannan keken rubutu tunda shi zai fitar da rubutu normally kamar yadda kowa zai iya gani sai ka yi submitting ma malaman tunda ba za su gane wancan ba in aka zo wajen lecture eh, kamar classes in ana rubuta a allo to za a zaɓi wani mutum ɗaya zai karanta maka abin da malamin nan ke rubuta a allo kai kai kuma kana rubuta da wancan rubutu wanda ka saba da shi na shafawa din nan mm. ana karanta maka kana yi inda yake da full stop a gaya maka inda yake da kwama haka dai har a ƙari in kuma wannan bai yiwu ba to sai a samu wani ya maka recording zai dauki note din shi ya komai sai karanta a yi maka recording ya maka dauka a waya sai yawa da murya shi eh, da murya ya karanta maka abin nan daga farkon shi har karshen shi sai a tura maka a wayan ka in waya ne in ma rediyo ne a lokacin da ba waya kila akwai kasat ne sai a yi maka mm. to sai ka dauka kana ji kai kuma shine matsayin karatunka To, eh, Mas'ud, me ya ja hankalinka wajen karanta aikin jarida tunda akwai fannoni da dama da ake za ka iya karantawa amma kuma sai ka zaɓi ma ka karanta fannin jarida shin me ya ja hankalinka? Eh to gaskiya da da fari wato lokacin nan na so in zama lauya ne. A primary lokacin tun a primary school nake da wuri zan zama lauya. To amma bayan na zo secondary school na zo aji uku. to a lokacin nan ko da na taho sai aka aka kirkiro su club club da kaman masu kulawa club club kaman kungiyoyi kungiyoyi yawa ah. to lokacin nan akwai kungiya harkan aikin jarida a makaranta sai na zaɓe in shige ta da na shige ta a assembly ana zuwa dama aikin su ne su rika karanta za a siyo newspaper za a zo a ɗauki labaru haka a tsitsinto sai a rika karantawa gaban assembly ranakun da ake assembly mm. to sai na shiga na shiga Allah da ikon shi sai aka sa na zama sakatare janaral na kungiyar a lokacin nan mm. to kenan sai ya zama ta kuma sai na rika shigowa makaranta da wuri kamin lokacin assembly sai a karanta min labari daya ko biyu sai in kwashe da wancan rubutun in aka hau assembly sai a bar ni ina daga cikin waɗanda za su i karanta labaru kamar masu ɗaukar rahotanni ko kuma lokacin ma nake zama presenter a gaban assembly din mm. to sai abin ya zama yana burge mutane har wajen mu akwai girl section akwai boy section to wayanda suke girl section din nan hasu suke zuwa malaman su kuma principal ɗinsu da malaman su suke zuwa kallo a gaban assembly namu na gefen maza in an tashi mm. saboda kawai su ga yadda nake karanta eh, labarun haka da sauransu to daga nan sai na ga ina da interest akan harkar jarida kuma wasu daga cikin malaman na sai suka ce kai gaskiya wannan bangaren ka ɗauke shi zai yi maka abu ne mai kyau ka dauke shi eh suka bani shawara kuma dai gaskiya abin ya zauna min a rai a lokacin daga nan dai abin ya fara kawai sai na yi watsi da magana aikin shari'a sai na canja na koma harkar aikin jarida to eh, bayan ka gama karatunka na aikin eh, jarida shin ka taba aiki da wata kafar yada labarai eh bayan wannan eh, tun da na je attachment it wato a lokacin a gidan talabijin na jiha can kebbi to a nan allah cikin ikon shi sai shugaban gidan ya nuna cewa to ah, me zai hana ina da interest na ya naga yanayin aikin gidan sai na dan ce mai da gaskiya ban ga wata matsala ba haka zalika sai ina min cewa to kamar in zan samu zarafi in aiki da su zan su haka na ce eh to gaskiya ina samu zarafi kan abu ne wanda ina maraba da shi to daga nan dai sai aka ce to ai ba matsala in je kawai in gama in na gama sai in dawo to Allah cikin ikon ko da na gama na kira su na ce musu to gaskiya na gama suka ce to in dawo to na dawo kuma sai aka ce to shikenan tunda na dawo dama akwai shiri da ake ana ce ma shirin eh, in ka san yau to wanda yake ɗauka shirin Allah mai cikawa ya rasu shi ya gurgu ne da to da bayan ya rasu kuma sai aka daina ɗaukar shirin aka daina yi kwata-kwata ma aka jingine mm. to amma tun da na zo yanzu ah, sai in koma ɓangaren eh, shirye-shirye sai a kai ni aikin da za a ɗauke ni sai a post na ɓangaren shirye-shirye mm. sai in koma can kawai sai in ci gaba da wannan to amma kamin nan gaskiya bangaren labaru aka fara inda na fara aiki kenan a cikin gidan bangaren labaru na na fara aiki to eh, ana nan ana nan dai bayan wani lokaci sai aka ce to a tun da ma ga wannan abu ya faru tuma shi baya nan kuma da a bar shirin kwata-kwata ba a yin shi to bari kawai sai a ne na koma can na koma can sai in zama producer sai in ci gaba da inda ya tsaya to haka dai sai na ci gaba da aiki da su to masu sauraro a nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa idan Allah ya so a madadin wakiliyar muryar amurka a abuja hawa umar da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule muni barma ke ce da ku muni lafiya Madalla gaida Sulaiman Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana. daily guide da so sharhin jaridun na yau kuma babbar labarin ta shine mataimakin shugaban kasa miya ya kaddama da sharuɗan banki mai ɗorewa da kuma abubuwan da za su yi wa sashin jagora jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya ya kaddamar da sharuɗan banki na ghana mai ɗorewa da kuma abubuwan da za su taimaka wurin jagoran wannan sashi sun hada da sharuɗa ga baki ɗaya guda bakwai da kuma abubuwan da za su yi jagora su kuma guda biyar da kuma wato banki din mai dorewa a fuskoki guda biyu da ke na fatan inganta gadamawar sashen kudi zuwa ga dorewa da kuma ya hada da bunƙasa da tattali na bukatun jama'a na lokaci mai tsawo da kuma karfafa shanin kuɗi din da zai hada da kula da muhalli halin rayuwa mulki a wurin yanke shawarar bayar da ranci. Jaridar The Statesman ko wannan labarin ta ruwaito. Labarin gine-gine hanyoyin mota na jam'iyyar NDC na da takaici. Bawumiye ne ya faɗi haka. Jaridar ta nuna cewa mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumiya ya yi watsi da sukar da babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc ke yi wa jam'iyyar new patriotic party mai mulki a bisa shugabancin akufa ado na yin watsi da gina gimshikai da jama'a ke bukata jihan volta da kuma uti musamman dangane da hanyoyin mota jaridar daily graphic ko wannan labarin tarwaito gwamnati ta gabatar da amincewanta na a bari masu rubuta jarabawar bec e da sun ka kasa cin jarabawa a lissafi da ingilishi a sake daukar su su samu cin wannan jarabawa a ds3 e in mun leka jaridar ghanaian times ko wannan labarin ne kar ku yadda ku yi watsi da yara masu bukata wani uba ne ke bayar da wannan shawara jaridar ta ce wani mutum wadda ke renon ɗansa guda ɗaya da ke fama da irin cutar nan da ke sa wa yara na ƙasa mr bright oduro ya gargaɗi iyaye na yara masu bukata da su daina gujewa waɗannan yara wannan cuta dai yana aiwatar da dawwamammen ƙasa ne ga yaro wadda ke bayyana tun yana kankani kuma yana bambanta tsakanin mutane daban-daban ya nuna cewa a yawancin lokaci tarin ubanni kan guje wa matansu da ke da irin waɗannan yara saboda matsi da ke zuwa wurin renon irin waɗannan yara. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Madalla a gaida Rudwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon nan Washington na cewa karfe 8 da minti 24 na dare. Yanzu kuma sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum, murya Amurka. sunana abubakar cika mai kulo kamfan wuro siri dra gustaf jihar zamfara wato zan yi tsokaci a kan dambarwar da ke faruwa a jihar zamfara jihar mu gado kasar mu gado muna kira ga manoma da makiyaya da su zauna lafiya domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki kuma allah subhanahu wa ta'ala yana cewa take na barci take ya la'anci mai tashi ta musamman gashi mun samu gwamna gwamna mai son a zanna lafiya su kuma 'yan adawa manya-manyan 'yan adawa 'yan siyasa da su iya bakin su yanzu ba lokacin siyasa ba ne lokacin aiki ne. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina so ga sakona an faɗa wa 'yan Najeriya. Ku mika min sakona gurin 'yan Najeriya su sani cewa sunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta 'yan gurin jihar Yobe. Su sani cewa 'yan Najeriya kowa yana da haƙƙi. an jagoranci ƙasa ya fi ku haƙƙi saboda shugaba shugaba ne zai hango abin da kai da kake zauna a ƙasar baka sani ba wannan daidai ne a dinga ba su albashi mai yawa wannan daidai ne sakamakon sun sha gwagwarmaya sun gama lafiya sun tsare ƙasa sun yi komai duk security a jiha ne gwamna don an bashi wani abu wallahi ba a yi laifi ba bayan ya sauka. assalamu alaikum sa'in hausan farin amurka sunana magaji suka ba zai da garki local government jiga don Allah ku isan mun da sakona ga shugaban 'yan sanda na najeriya gaban sojojin sama na najeriya ya za a yi kwana uku yau ana kaiwa talakan karamar hukumar shiroro hali ana ta kahe su amma 'yan sanda an ki tura 'yan sanda an ki tura sojojin sama nan aka yi zaɓe a bayelsa bayelsa da kogi aka tura jami'an tsaro amma lokal game guda ɗaya da hinan talaka suna faman yan wahala ana ta kahe su ana kone musu kaya na jiragen sama na najeriya wanda suke na yaki baba sabi abubakar ka taimaka wa annan talaka na karamar hukumar sharo da dan allah don girman zatan allah kafin mi sallama ga murtala da labarai amma wannan karan a takaice. To madalla Hafiz masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Iraki sun kona ofishin jakadancin Iran da ke birnin Najaf a kudancin kasar An kashe mai zanga-zanga ɗaya kana akalla 35 kuma suka sami raunuka sa'ad da jami'an tsaro suka yi harbi da harsasai masu rai domin hana masu zanga-zangar shiga ginin. Sai dai ba wani jami'an ofishin jakadancin da aka raunata. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannun amincewa da kudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a hong kong duk kuwa da ƙawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da beijing majalisar dattawa da ta wakilai duk sun amince da kudurorin da kusan murya ɗaya a makon da ya gabata yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30 yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya ministar tsaron ƙasar olta zaka ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su a yayin da murya take rawa daga cikin waɗanda suka mutu ɗin da suka hada da ƙananan yara akwai akalla goma sha hudu a birnin dures da ke gabar teku sai kuma wasu akalla sha biyar a tumani da kuma akalla ɗaya a kurbin jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya karuwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu da dama suke ba an kuma kai wasu da dama da suka sami rauni a asibiti sudan ta bi sauran duniya a gangamin yaƙi da cin zarafin mata kokarin kasar ta sudan din a matakin kasa ya kunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma kungiyoyin farar hula wannan ne karon farko a cikin shekaru 30 da sudan din ta shiga gangamin na kwanaki 16 na kasa da kasa mai fafutukar kawar da musgunawa da cin zarafin mata wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya a wani taron manema labarai ministar jin daɗin jama'a lina alshek ta jinjina wa mata da suke shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a kasar ta sudan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adili toro kada a banta za a iya aiko mana da sakonni a yaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci carl ni muhammad hafiz baballa daga nan birnin washington dc ke cewa kowane lafiya